Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. bangarori da ke gaba da juna a sudan sun gamza kazamin fada a wasu sassan birnin bahari a jiya juma'a kamar yadda mazauna garin suka bayyana kwana guda bayan da bangarorin biyu suka yi maraba da wani sabon yunkurin shiga tsakani na neman kawo ƙarshen rikicin na tsawon watanni uku a lokacin da yakin ya barke a ranar sha biyar ga watan afrilu ya kori fararen hula daga wani wuri mai girma a yankin babban birnin kasar wanda ya kunshi biranen khartoum bahari da undurman tare da haifar da hare-haren masu nasaba da kabilanci a yankin darfur kokarin masu shiga tsakani na yankin da na kasa da kasa ya zuwa yanzu ya kasa kawo ƙarshen faɗan kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce sudan ka iya fadawa cikin yakin basasa an kaddamar da yunkurin shiga tsakani na baya-bayan nan ne a shekaran jiya alhamis a masar duka sojojin waɗanda ke alaka ta kudda kudda masar kana kungiyar sa kai ta rsf sun yi marhaba da yunkurin amma mazauna arewacin bahari su hudu sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an farka ne da wani kazamin fada da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu har yanzu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana jiran martani daga shugaban ƙasar rasha vladimir putin kan kudirin tsawaita yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsayi ukraine ta tekun bahar aswad in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a guterres ya rubuta wa putin wasiƙa a ranar talata inda ya nemi ya tsawaita yarjejeniyar bahar al-aswad din domin a hada wani reshen bankin noma na ƙasar rasha rosalcost bank da tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na swift kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters amma har yanzu ba a bayar da amsa ba. Ana tattaunawa, ana aika sakonnin WhatsApp ana kuma aika sakonnin signal ana musayar sakonni daban-daban muna kuma jiran amsar wasikar kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya shaida wa manema labarai lokacin da aka tambaye shi game da tattaunawar da sanyin safiyar jiya juma'a ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci rasha ta tsawaita yarjejeniyar hatsin da aka kulla a tekun bahar aswad wadda za ta ƙare a ranar litinin A jiya Juma'a ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya bullo da wata dabara da zai taimaka wajen kawar da ƙungiyoyin 'yan bindiga a ƙasar Haiti. Ciki har da yiwuwar tura dakarun zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wata runduna ta daban. wani kudirin da majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi bai ɗaya ya buƙaci sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya bayar da cikakken rahoton zaɓin da akwai a cikin kwanaki talatin don inganta yanayin tsaro a ƙasar hanyoyin da za a zaɓa dai sun haɗa ne da ƙarin horo ga 'yan sandan ƙasar haiti da kuma taimakawa wajen kawo ƙarshen hare-hare ba bisa ƙa'ida ba zuwa ga matalauciyar ƙasar ta yankin caribbean kwamitin ya ba da izini ga 'yan sandan majalisar ɗinkin duniya saba'in da masu ba da shawara na gyara don haɓaka tallafi da horar da 'yan sandan ƙasar haiti marasa ma'aikata da kuma ƙarancin kuɗi labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa a jiya juma'a ta tabbatar da shirin biyan diya fiye da miliyan talatin ga dubban mutane da shugaban wani yankin jamhuriyar demokaradiyyar congo bosco intaganda ya ci zarafinsu ciki har da yara ƙanana da aka saka su aikin soja a baya intaganda ana masa inkiya da tabineta saboda mulkin kama karya da ya yi a kasar mafi girma afirka a farkon shekarun dubu biyu an ɗaure shi shekaru talatin a gidan yari a shekara ta dubu biyu da goma sha tara, bisa aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bala'adama. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gumma an tashi lafiya? Lafiya kalau alkhairi ya wurin naku. Lafiya limi ya wannan mako da aka ji da zafi aka ce lokacin abu a yi shi. Wallahi gaskiya an koyi zafin nan malam ba dama. Aini wannan wannan furannin da suke kofar gidana ko eh. aka ce wai ko bature yake duk wani abin da kaje je yana maka daɗi wani lokaci kuma sai gashi da nashi kalubale kalubale haka wato ban ruwan nan za dai ka zo ka ga an yi ruwa an yi ruwa kamar amma ana ɗaukewa ka bashi kwana ɗaya sai kamar tinde hmm. kana fitowa ma kai kanka kana jin zafi bayan ruwar ya gama hmm. ruwa na ɗaukewa sai ka ga hmm. zafi ka gansu sun yankwane na ce to ni kuma ba in na gansu sun yankwane wai sai ce zan dan fesa musu wai a ce in bari sai da ce amma su ma suna sa dan fesa musu haka ne ba su ma su samu ruwan nan <laughs> su ma su gaba su dan farfado ko baba kamar da hmm. gaske ai baba bare na baka labarin eh. rama a eh. bayan gida da takin ba na zamani ba hmm. takin takin alheri group to Dakin <laughs> da na zo dai wanda da ake tarawa da compost ji bature. Mm. To, taki gargajiyar nan da ya sheke ya sheke ya sheke tumatir ya ji daɗi ya ta cinna tsawo ya fi tsawo na ƙya'ya. To, ko daga wannan tumatirin ne mu ma muka yi rabu. Ai shi ne, baban gida amma, amma. Mm. mijin Dr. Babangida wato Babangida Jibril kenan. Na'am. Mijin Dr. Babangida. Na'am. <laughs> Mijin Dr. ba shi bane Dr. Oh, lalle ne ka. <laughs> Yanzu da gane. <laughs> Dr. Babangida wato shi Babangida Jibril. Eh. Sai wai wai ko bano menene ya ce wai ko an cika taki ne ko menene to bana sai na zo na sa mafi yawa a gaba inda fulawa take to fulawa da ka sani da a bakin kofar ofis ɗin na yan kudu kudu eh, eh eh haka ne irin wa. Eh, eh, hawa ya sake cillawa ya fito lalle kan sun yi taki zan fara wasan gona kenan eh ware kuwa eh ki shiga gasa kila za mu dauki gasan manoma babban manomiyar Washington da Maryland yanzu yanzu na ga na san ina san tunda haka ne yanzu takin nan baba hmm. cokali cokali zan zan zama eh, eh a sa musu hankali yauwa eh. amazon kwanan nan za a fara tallan shi a amazon mutane su in suka dan sa kaɗan gonar shinkafa su hmm. sarce kin ga sun ayi tallake dan taki taki taki da taki <laughs> Baba, hmm. kamar da muka saba bari mu bude wannan babi Mm. ya mika an yi rashe an yi rashi a wurare wato eh, eh. bari mu fara mika eh. gaisuwar ta'aziya zan wata yayan ta rasu a kaduna mm. wato malama asabi idi musa da aka fi sani da yar sanda wanda allah ya mai rasuwa ranar litinin a kaduna aka kuma yi jana'iza ta ranar alhamis sai kuma malama saratu suda kasim a malumfashi sai wata yar mu alisa da ake muke ma ikirari da no matsala da mijinta musa dauda wadda su kuma suka samu karuwa jinjiri amma ya koma bayan kwanaki uku to allah jikan dukan waɗannan mamata allah ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin sama amin. To sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya zuwa ga wazirin sarkin zango kuma su Alhaji Yusuf Amuda Madugu da baki ɗayan iyalan gidan Babu Madugu na rasuwan Alhaji Ahmad Madugu wanda aka fi sani da Mr. Bobby wato bijin Hajiya mutu Mr. and Lady Boutique kenan wanda Allah ya wace kawa a farkon wannan mako. To Allah ya yi kansa da rahama da sauran magabata sannan gaisuwa ta musamman zuwa ga mai ɗakinsa Yara mutu. mai Mr. Lady Boutique da kuma Alhaji Ali Madugu da Alhaji Sidin Master. To a gaba kuma sai ta'aziyya zuwa ga iyalan wani dan uwa wanda ake kira Alhaji Tela wanda Allah ya masa rasuwa a kan iyakar nan Amurka kenan da kasar Canada a lokacin da yake kokarin ketarawa ya shiga kasar Canada kenan. Allah ya karbi ransa to an ce 'yan uwansa suna wallahi an ce yan uwansa suna unguwar nima accra to allah ya ji kansa kuma ya ba dangi hakurin da wannan rashi to kamar yadda aka yi wato ana ta'aziyya kuma za mu mika gaisuwar taya murna na kika shekaru sittin 63 a duniya to Allah kara nisan kwana amin amin wato zuwa ga Khalifatul Akbar Ustaz Ahmed Abdul Abdullahi Mai Kano Jallo kuma shugaban kungiyar Tijjaniya ta Tijjaniya Muslim Council of Ghana wanda ke tsayar da maulidi na baba jallo wanda za a yi a ranar 26 ga wannan watan august ko kuma august 26 kenan wato watan gobe za a yi a garin farai to allah ya maimaita muna ya kuma ba da ikon isa wurin amin amin babin sada zumunci baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya da sada zumunci ga dinatu jakawa da deborah bande sebasti daniel da james dion da mary ruwan da dan ladi burga sai kabir isa kobi da bala ahmed da rabigen sai alhaji bello datti turabu a birnin vegas mai masaukin baki da mai martaba alhaji dantala shehu sai ali abari abubakar da ambasado hassan muhammad hassan sai gana sani na ofishin jakadancin najeriya a nan washington dc da alhaji muhammad anka sai ashiru abubakar da malam babaji turaki da baban bature yakubu yankai sai barista ab mahmud da barista sa'ida sa'ad bugaje da alhaji zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa mun samu saƙonka mun gode allah ya ƙara zumunci allah kuma sa a dawo haji lafiya sai mun zo ne da ake shan ruwan zanzan ne ko eh, eh haka ne fa yawwa sai yawwa mm. <laughs> shi kuma ya ce wa yana da tsaraban yana da tsaraban labarai zai zai kawo mana buhu buhu to ana da dawo ah, kai to ya samu daga haji kai? <laughs> haka haka ce. sai hajiya zainab nunu da habiba usman mamar hafsat sai hajiya aya talatu lebi da hannatu dauda tanko sai baba andu jarmai a a hontuwa sai hajiya asama'u fete mai wankin mota a birnin kano da kristi shwe mai ɗinkin 'yan gayu a birnin jos sai bashir alhaji manzo da daula salim da denis datar daga hos musa yaro da iyalansu sai dr abdulmumin sa'ad likitanmu a nan amurka da dr alasan yusuf da dr gambo dauda katsina sai dr habiba ismail da Dr. Mai Roman Dara da Abdulmalik Inusa da kuma Abdulrazak Bello da fatar an tashi lafiya. Amin sun amin. To sai kuma gaisuwar sada zumunci ta bari huce da da daga Isu Dila Faki a jihar Kaduna. ya ce gaisuwa da fatan alkhairi da daukacin ma'aikata na voa hausa sannan kuma ina mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin faki alhaji jafar aliyu da mai martaba sarkin faki alhaji sani jafar aliyu da kuma alhaji nuhu tsiga faki da musbahu mansur faki da kuma Tijani reka faki da sani mulo faki da alhaji ibrahim mai kanwa kofar gabas faki sai kuma sha'aibu mai bulawus kofar gabas faki da ashiru mai barkono kofar gabas faki da alhaji haruna wallo kofar gabas faki da alhaji bashir gidan mabuga bakin kasuwa faki da kuma murtala dan faki da gambo alaska kofar gabas bakin kasuwa faki da ibrahim kogi baban suleiman kofar gabas faki da tahiru danju faki da kuma gali suraju faki da nuhu lawal faki da kuma sarkin hausa hausawan garejin olodi a jihar oshun da al'ummar garin faki baki daya mai gaisuwa iso ndila faki daga jihar kaduna to sai kuma wannan gaisuwar sada zumunci da ta fito daga sani muhammad cindo unguwar karofin ba daki a jihar bauchin tarayyar najeriya da ke cewa salam boa filin abar ya huce da fatan masu gabatar da shirin suna lafiya ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga malama zainab malaman makaranta a bauchi da kuma hajiya dada maman bashir bajabure da kuma habiba maman jafar abuja to sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga ahmadu manija daga bauchi unguwar karfe madaki wanda mai girma dujuman bauchi alhaji bashir yakubu lame ya bashi sarautar gargajiya na magatakardan dujuma a bauchi to ya ce yana mika godiya ga duduman bauchi da ya bashi wannan mukami to allah ya taya ahmadu banja riko wannan mukami to sai kuma gaisuwa zuwa ga mai sauraren mu malam musa ungoji da ke yobe a jihar potoscom sannan kuma muna taya iyalan marigayi zannan mai dala yarin potoscom acg usman maina kaina bisa bikin naɗin sarautar garkuwar yamman potoscom da aka yi wa ɗansu a kitat hussein adamu usman maina kaina da mai martaba sarkin potoscom mai umaru bubaran ya bashi allah ta ya riko ya kuma bada nisan kwana to amin suma amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa Ko da ka bari mu yawwa to bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe a waɗannan eh, likitocin takarda akwai a turanci ana cewa waɗanda ba likitocin na jinya ba yawo ba na jinya ba waɗanda suka eh. yi karatun digirin digirgir ko lalle ne ka haka yawa yawa to bari mu fara da yawa mika gaisuwar fata alheri da fatar an tashi lafiya ga dr jibiyan dan maryam da dr harold daniel sai dr hashin gumel babanmu kenan a nan da dr ibrahim sallau tsohon shugaban kungiyar zumunta na kasa wato kungiyar 'yan arewacin najeriya mazauna amurka na kasa hmm. da dr jafaru sa'ad sai dr jibrin ibrahim da dr samuel jimba da dr mary shu'aibu gaisuwa fata alheri ga dr muhammad tashin da dr muhammad ladan sai dr musa kyau sai dr yahaya musa sai dr musa yahaya malumfashi da dr mustapha babaliya sai dr mustapha sugungun gaiso fata alheri daga professor grace esron da professor christy bells da professor samuel zalanga da professor shedrack best gaisuwar fata alheri ga dr samuel guten gaisuwa a bari huce zuwa ga dr umar ahmed mohamed da dr usman bugaje da dr usman mohamed sai dr yusuf habu fulfulde da fatar an tashi lafiya. Ya Allah ya yi jagora a cikin ayyukan da suka sa gaba duka. Amin. Allah ya bada nasara. Amin. jaraba ce ta gida dai amma dai a can eh. wajen katsina ne lamarin ya faru. Oh. <laughs> <laughs> Ba jaraba ce ta ci gida. Eh, haka. yan to wai baba hmm. wai wani otel ne a katsina to a irin yadda kowane wurin kasuwanci aka kowane akwai iri yadda suke tallata kansu da abin da suke harka kasuwancin su haka to a wannan otel din a wurin cin abinci bangaren cin abincin sai aka rubuta cewa wai ka ci iyakar cinka to amma ba kai bane zaka biya jikanka ne zai biya kuɗin hoton da aka rubuta a bango haka ci iyakacin ka ba za ka biya kuɗin jikan ka ka zai biya wato sai baba wani ba haɗeje ya shiga wurin da ya shiga wurin sai ga wannan rubutu eh. ya ce a ce lokacin cin banza ya yi shi ko aure bai da shi ballantana a ce mata eh, har ya jika eh. yawwa sai ya bari ran da yana jin yunwa ya koro yunwa hmm. ya sha maganin wanke ciki ba ba ya zo don ya ci ya musu cin yawwa <laughs> ya ci na banza shi ke da ya musu cin kaca yawwa ya ya ga ya oda ya ya oda ya ya oda ya gama cin abinci ke nan ya wanke yana so ya tashi sai ga an mika musu bil haka sai a'a bai gane ba <laughs> ka gane tunda baka iya katsilanci ba ma ka gane na'am Irensa bai gane ba. To. Ba sun ce wai idan ya ci abincin jikan shi ne zai biya ba sai suka ce eh aiki kan shi zai biya ai wannan kuɗin da aka bashi ba wai kuɗin abincin ba ne eh. ya ce to kuɗin ne? ya ce ai kuɗin abincin da kakanka ne ya ci gashi can baya <laughs> sai na kai shi yana na a cikin <laughs> eh, shi na shi ne ba zai biya ba. Ewa, wanka, hmm. a shi kai ba za ka biya ba. tun da dai abu nan wai ai ba naka bane na kakanka ne gashi a eh. bayan ka ne eh, shi ne ya ci abinci kai kuma za ka biya kai kuma wanda ka ci jikan eh, ka zai zo kaka da mu ji ka ya dauki wannan bashi <laughs> baba a <laughs> ce <laughs> ashe shi bai sani ba yana ce a bashi wannan ana ba duk eh. yana dublin bill din ne ashe bai sani ba yana ta a wani da yake tara wa bill <laughs> eh, shi ya zo cin baza <laughs> bai sani ba ne ba an mai ragi saboda da zai biya daidai na kakan shi da ba ba zai iya ba ke ai to Allah ya sa ma ya zo da kuɗin biyan na kakan shi ba ya to da aljihu eh. ya ga da ya huje ba ai da ni sai ce musu ce to kaga ni dama ba zo da kuɗin wato wato eh. wannan ba hada yake a wancan mako da ya haɗu da shi ba nufi a eh, maka eh. suka sha camfiya da shi ya ɗauka a katsina zai sha ya ta a ka da zai sha zai gane kuskure cikin wannan labarin yawwa dan garinmu ne bashir yahuza malumfashi ya ba da wannan eh. labarin to da fata eh, yawwa bashir an tashi lafiya kai kuma kar eh. da fata kai kuma kana da jikan da zai biya maka bil in ka je cin abinci a katsina ko kuma ya shi ma biya na kakai ai kuwa <laughs> na ga malama jini da daga bana nutu bini da aka tilas fija burki da yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.